an tambayi wani aka ce ya shiga wajen wani mai mulki da ake bala'in tsoronsa ba a iya zuwa gabansa a gaya maka gaskiya kuma gashi annabi ya ce in zaka gaya masu mulki gaskiya gabansu zaka je ba akan mumbari daga nesa ba in ka isa je ka gabansa ka gaya masa kalimatu haƙin inda inda ba inda minbari ba inda ba a rediyo ko a talabishin ba zuwa zaka kai sallama assalamu alaikum mai girma gwamna ina da wata magana ce to shigo to kuma mafi an je gaban su kwarjini suke mutane su kasa gaya musu da an je mutum sai fara haka wallahi tallahi your excellency abin nan wato ainihin dama ina ta neman wannan damar kuma dama muna ta neman wannan fursar kuma dama akwai wasu matsaloli a ah, sai mutum ya juye kuma yana ka bukata to ba dole ya rena ka ba ka samu dama kai da shi ko maimakon ka gaya masa sakon al'umma ka faɗi naka kuma kuma wanda zaka gaya masa na al'umma kuma ka faɗa kan mumbari don ka burge mutane sai ba kabbara to ya zaka yi daraja shi yana ganin shirme kake yi in ya kira ka kuka zauna ba ka iya faɗa wannan magana da ka faɗa masa akan mumbari ba kai da shi ta mumbarin ta 'yan caji ce ya kabbara amma in kuma kai da shi kuma bukata zaka gaya masa ko kuma kun zo kai da shi inda ba kowa da kai sai shi sai Allah ka gaya masa bukata ya ɗauko kuɗi ya baka karo na gaba da baka gan shi ba sai ka hamun bari ka zage shi yanzu da Allah ya zai ga darajar maganarka. ka amma kuka gana excellency na zo ne kar muka la ko talarura larura ne ko motar ka ko gidanka ko yaranka makaranta a ce ba ko daya abinda al'umma suke ciki ne na zo in gaya maka abinda Allah ya ci kana iya kokarin a guri kaza da guri kaza amma akwai matsala guri kaza da guri kaza domin gode malam ga dawo ka ce a ah, shi kenan ai dama abin da ya kani kenan sai kuma gaban an samu irin wannan na dawo to kaga yadda musulunci ya ce a yi musu kenan to goban aka ce kai ne zai ce ka shigo a da ya gamu ya ce malam mafi yawan mutanen da suke cewa ba ma ganin su Bukatar su suke kawo mana ba ta al'umma ba duk barazanar banza ce in suka zo mu da su ba za su gaya mana halin da al'umma take ciki ba sai dai su faɗi nasu kuma mutum ya zo ya karɓa yau ya karɓa gobe ya karɓa jibi ka gano shi a sisi kyamara ya ce a bashe ta bacci aiki nake amma ka shiga ka gan shi excellency allah ya ɗora maka nauyi allah ya maka jagoranci allah ya sa ka sauke nauyin nan lafiya Allah sa ka gama lafiya amma fa duba ka ga duk hotuna ne gashi na waɗanda suka suka sauka kaga kai ma za ka shiga layi wani zai zo a gaba wani zai zo a gaba to ka yi ƙoƙari ka shafa waɗannan a wajen aiki kuma ka bawa kanka kyakkyawan tarihi guri kaza ka yi daidai alisa kama da alheri amma akwai kukan jama'a da ƙorafinsu a guri kaza guri kaza a duba wassalamu alaikum allah ya taimake ka fatiha mala dan tsaya a ce a ah, shikenan ga dan yan block shi a ah, shikenan alhamdulillah excellence dama ba abin da ya kani kenan ba iya wannan na zo in gaya ma sai kuma gaban sha Allah in na samu irin wannan bayanan zan zo maka da su wallahi da ya ganka ta sisi kyamara zai ce ku maza ku shigo da shi <laughs> yace ah, ba za a shigo da shi to shine abin abinda imam mali ya ce in muka shiga gurin masu mulki sai girman allah ya shafa nasu to shi yasa za mu iya gaya musu gaskiya ba tare da tsoro ba amma ba za mu gaya musu akan mumbari ba wannan mutane kake gayawa kuma duk wanda ka toza tashi ba zai karba ba masu mulki ba sa karɓar gaskiya kan mumbari fa al'umma kawai ake burgewa su kabbara amma ko kai aka yi maka akan mumbarin ba za ka karɓa ba a ce malam wane ya yi kuskure a karatunsa sai wani malami ya je ya hau mumbari ya caccake shi ya masa gyara shi ma tara almajiransa zai yi rage wala ba zai karɓa ba amma an ka buga mutum wai akar kalla na ji karatun ka na muwadda daidai kalma kaza din nan ka dan yi kuskure haka kamar kaza ya kamata ya ci to nagode nagode nagode Allah saka alheri in ka zo karatu ka ce wallahi a ranar ashe a karatun mu an dan samu kuskure a guri kaza gyaran shine kaza amma sai ka yi shi a wajen karatu ya ce a darasin wani na rana kaza yana karanta mutu saboda jahilcinsa da rashin sanin hadisi ko jahilcinsa da rashin sanin luga ko rashin kwarewarsa alkur'ani ya tafka wani uban kuskure a gurin kai kuma sai ka ce ka gode to shi ne ai ba za ka gode ba sai ka ce iye ku kawo min wadar kawo min darasin da ya ɗin ji sai ka ce ya yi darasi a rana kaza ko da ke ba ma malami ba ne ya yi darasi a rana kaza saboda wannan ta'ayir ake kiransa alfarku bai na ta'ayir wa nasiha an nasiha shine abin da kai mutum kai da shi a ta'ayir shine abin da ka tozata shi a cikin jama'a kuma ka san mai mulki bugagge ne a buge ki mulki kamar giya ce in ko abokinka ne ko ɗanka ne in ya samu mulki ka bi shi a hankali yanzu ka kuna abota da mutum yana kinsa ah, kai yana kai to da ya zama gwamna kai masa haka ka ce a ah, your excellency assalamu alaikum rahmatullahi amma ka ce ah mudi yaya akwai wanda ya taɓa abokinsa haka ya zama gwamna wa irin gaiso nan da ake zuwa a waje. ah ban isha. sha ya dai haƙura suna ta sai ce security kun gane mutumin suka ce ice hannu ba gwamna kai ya sake shigowa gidan nan sai ya ce abokansa ai gwamna abokina ne ku zo mu je sai ya zo a ce wa ya gance gwamna ce ku zauna a nan yana aiki har su bacci su gaji ce to ko a bari sai gobe ka zan su kuma yan diplomasiya sun yan ba su je ba za a ganka ba ya ce to to ko an gaya masa ya ce to ai wani aiki yake ko a bari sai gobe a dawo ce to ba komai mu dawo gobe in ka dawo gobe ma ya su ce su kama shayi yana kallon ka yana ta dariya ta <laughs> to ko a bari a dawo jibi ka ji mutu ya ce zuwa na arba'in wallahi ban gashi ba to wace ka je so arba'in in shi yake da bukata ka zai kira ka tun da kai kaje su a rabai kai kake da bukata to ya zai ganka kana da bukata amma in bukatarsa ce ba sai ka je ba kiran ka zai ce kuma in gwamna yana so ya ganka ko shugaban kasa duk inda kake a najeriya sai an nemo ka in ya ce a da allah ina so zan yi magana da wani to sai a buga ma ga waɗannan yaran sun sani a ce a buga waya ba a samu wani a ce to a kira wani ko zai a ganshi a kira wani ko za a ganshi a kira wani ko za a ganshi sai an yi tabi har gidanka sai an boyo an ce ana neman ka amma an kai kake neman su fa in su suke neman ka sai a samu ka in kai kake neman su kuma ka shiga uku dama wanda kake da bukata a hannunsa sai yadda ya da kai wanda yake da bukata a gurinka sai yadda kai da shi wanda baya bukatar ka baka sa sai kowa ya harkarsa wanda kake da sa kuma yake da bukatar ka to sai a haɗu a tattauna ya za ka yi taka tabiya tasa tabiya haka shekul islam ya kasa mutane ya ce akwai mutumin da kai kake da bukata a gurinsa ya za ka yi sai ka je ka yadda ko me zai ba ka jira kuma akwai wanda shi yake da bukata a gurinka shi zai kira ka ya ce zo kana nazarin qur'ani kana tadabburi sai kaga aya kai kai ka fahimta ba ka fahimta ba to tashi ka je ka tambayi wani babu abin da kowa bai sani ba ko babu abin da kowa ya sani ka san wani ne inda ya maka tsauri nan yawa wani laushi inda yawa wani laushi nan kai kuma ya maka tsauri so da haka kana babu abin da za a ce ba a san shi ba duk duniya babu kuma da za a ce mutum ɗaya ya san shi duk duniya shi sa aka yi fanni fanni fanni fanni fanni fanni fanni kowa kuma akwai inda ya fi kwarewa a fannin sai ka ji kamar baka iya karanta qur'ani ba kuma kai profesa ne a wani fannin wani a fannin hadisi wani a fannin fiqh wani a fannin lugha wani a fannin nahwu wani sarf wani qira'a wani ulumul qur'an wani arud wani kaza gashi nan Allah ya zuba ilimi da ba a san aya saka sama har na bokon da na addinin zaka shine abinda imam mali yake faɗa cewa ba komai ka ji ko ka karanto sai ka je ka faɗe shi yadda ka ji ba kai kai kana da hankali kana da kwakwalwa kana da sikeli da zaka tace abin da zaka gaya wa mutane kuma yadda za su fahimta to nan ya kamata mu tsaya ko Allah ya ba mu sa'a ga gurin nan Haruna nan Harun bin Musa wanda ya ci Allah ƙara malam lafiya ya mai da malam gida lafiya amin don Allah malam ne hukuncin ludo na cikin waya da ake yi wanda ya yawancin mutane a kasuwanni wanda hira suke yi in ba su da abin yi bata lokaci ne kawai da rashin sanin kimar lokaci wasu kuma sun ce lido shine shaɗaranju shi kuma shaɗaranju an ce mutumin da yake wasa da shaɗaranju kamar wanda wato ya ɗauki naman alhanzir ne ya kwaɓa naman ya yi mai da shi ya shafe jikinsa da jini alhanzir haka yake to da kashe lokaci ne aikin banza inda caca ne sai a ce kuɗi ake samu to shi lido ba caca ba ne amma kuma sai ya cinye awa uku a cikin awa ukun nan an ci minti 120 ana abu daya kuma karshe a tashi daya yana jin haushin daya don wanda aka kada shi zai tashi da zuciya mara kyau akan wanda ya kada shi da haka malamai suka ce gaskiya bata lokaci ne su malaman shari'a akwai littafi da sunansa kimatu zamani inda ulama mahimmancin lokaci kuma an sa yake ta iktanim khamsan qabla hamsin duk mai lido bai san darajar wannan hadisin ba iktanim duk mai gem gem kawai wasa ne da ɓata lokaci to ikitanin hamsin kabla hamsin akwai abu biyar da suke tafe yanzu kana da abu biyar to kai amfani da waɗannan biyar ɗin kafin waɗancan biyar ɗin su zo sai ce hayataka qabla mautik kana da rai to mutuwa ce za ta biyo baya to kai amfani da wannan ran duk wanda ka gani a mace yana son ya samu dama irin wacce ka samu bai samu ba wa ginaka qabla faqari yanzu kana da hali da zaka yi abubuwa da yawa amma fa in ka mutu ko sadaka sisi ba za ka iya ba wasihataka qabla maradika yanzu kana da lafiya zaka yin abuwa da yawa da nan gaban rashin lafiya ya zo ba za ka iya ba to kai amfani da lafiyar wa ka kabula shugulika yanzu kana da lokaci kai amfani da shi kafin ka zo ka rasa lokacin ma lokacin da iyayenmu suka ce kan mai aure sai mun haddace qur'ani a gani muke kamar in an yi auren ma hadda za ta fi wani abokinmu ya kai izu 45 da ya aure shiga kasuwa fara neman kuɗi shikenan maimakon ya cike sha biyar ɗin sai arba'in da biyar ɗin ta zube Sun ce kai amfani da lokacin yaro ba nauyin komai a kanka ba ka cefa ne ba nauyi nauyi a kanka ka yi karatu yanzu Ta mu kawai an tu tusawwadu imam mali ya ce ku karatu kafin a ɗora muku nauyin shugabanci mai gida shugaba ne wa illa da al ilmu fi bayan akhfazin nisa in ko ba to ilimin naku zai tafi ne tsakanin hidiman mata ba cefa ne ba ruwa an haihu tana asibiti za a mata ƙarin jini ina hadda ina tilawa ka fita ta ce ina ka tafi ka dawo a ce ba ka fita ba ka fita a ce ba ka shigo ba <laughs> yanzu wanda ya makali a gida ba ta su riga shi ya fiye zaman gida ba inda yake zuwa in kuma ka fita ta ta waya ni mijina kullum yana waje shin malam da wanda aka sa kuɗi da wanda ba sa kuɗi ba ai mai kuɗi caca ne shi caca haram ne kai tsaye wannan ku baka ji mun ce haram kan tsaye sai muka ce bata lokaci ne wannan ya ce assalamu alaikum malam mai hukuncin mutumin da ya haɗa niyyarsa ta aikin alkhairi don neman yarda Allah da kuma neman wata fa'ida ta duniya kamar mutum ya yi istighfari don Allah kuma don neman arziki malam shin wannan hada niyyar da ya hada da neman duniya shin bai ci karo da ikhlasi ba a wajen waye ne ma arziki a to ai bai ci karo ba kenan kai istighfari don Allah ya fi maka zunubi kuma ya bude maka kofa arziki wannan shine ma tsantsan ikhlasi ka nemi abu a wajen Allah shi kadai kuma dama nan sai ya faɗa cewa duba liman waje da fi safiyati istighfaran kasira kuma yace ku istighfari domin duk wanda ya yawaita istighfari zai yayi masa bakin ciki zai kawo masa ashe kaga istighfari ana yin sa ne a matsayin neman gafara da kuma matsayin zikiri zikiri yayi ne dan wani ya ce kana istighfari kuma dan Allah ya maka gafara to anan matsalar take amma sai ka hada bukatu goma ka tura su wajen Allah kaga anan ka istighfari ne daya du'a'u mas'ala daya kuma du'a'u sana astaghfirullah don Allah ya maka gafara kaga wannan du'a'u sana ne du'a'u talab ne astaghfirullah don Allah ya baka arifa qultu astaghfir rabbuk innahu kana gafara yursilu samaa alaikum midrara kaga annabi ne ya gaya musu cewa in kun yi istighfari za ku za ku yi arziki wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw in kuka yi istighfari Allah zai kara muku karfi akan wanda kuke da shi lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun na'am a'a ina wata aya ce na shiga cikin wata aya ai waccan cikin suratul hud ne to abdudukum bi amwalin wa banina can istaqbu fa qultu inna yursilu sama alaykum wa hmm? wa bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara shi kuma annabi hud eh, wa rabbakum summa tubu ilayhi yursilu sama alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin shi wannan karfi yace za a kara muku wannan kuma wayum didikun bi amwalin wa banina wanda kuma yazidukun quwwatan ila quwwatikum in karfi kuke so za ku kara karfin da istighfari can kuma yace zai bude muku kofofin arziki a ta ruwan sama akwai dan littafi da na wallafa mai suna panadol panadol an buga shi wajen dubu ashirin ma wani ya buga aka raba littafin yana da kissa akwai ta mata jiya asma'u a nan wajen shagari kwatas take ɗaliban mu ce to ta je maka sai ta shiga wani kanti da ake sai da tafai sai ta ga an rubuta panadol ita ta ɗauka panadol ne ciwon kai sai ta siya Ta ma kuma panadol a wajen sai da tafai da ta je gida ta buɗe sai ta gaba ta ga panadol ba sai wata takarda a ciki sai ta dawo wajen mutum ta an sa panadol ni ko ban ga panadol ba ya ce ai panadol wai ilajin zunub wannan panadol ne amma maganin zunubi falala istighfari ne da yadda ake yin sa aka rubuta wani dabara ce ta da'awa kun sai yanzu mutane Allah ya ba su hikima suna fito da hanyoyi na wa'azi na zamani da za su ja hankalin mutane yanzu wani da na gani wata mata sai kawai ta ɗinka hijabi kamar guda hamsin sai ta zo tsakiyar hanya a tsakin turai sai ta kira baturiya ta ce zo da Allah ko za ki dan ban dama in gwada miki wannan dan hijabin ta ce zo sun kaso ba ɓata ta ce bismillah sai ta sa mata hijabin nan da ta fito fa kamar karya sai ta sa mata hijabin nan kuma ta dubi kalar kayan jikinta sai ta ɗauko wanda ya yi match to match da wannan sai ta sa mata sai ta gama sai ta mata haka da mudubi ya kike yanzu ta kalli kanta ta ka amma na yi kyau ta ce to na ban miki kaga ita dabarar to wata sai kaga ta ce kuma ga lambar wayata in kina neman ƙarin bayani ita duba kaga suna ta surprise yadda take da da kuma yadda ta dawo bayan ta sa wannan hijabin abin akwai ban sha'awa kaga wata dabara ce ta isar da sako na abin nan wani kuma yake ce mun shi yana taxi ne a america sai ya zuba kaset da yawa da ya shigar da kai mota sai ya kunna maka wannan kaset ana wa'azi kana ji kai this so it's good how akwai sai ce dauki wannan na baka sai ya baka kuma sai baka lamban waya an kana neman karin bayani ka je islamic center sai kuma isa sabo ba taksin ce mahimmi a gurinsa ba daukansa aka yi masu da'awa ne suka ba shi taksin suka cika masa ita da kaset a bayan motar cd kawai in ya saka in ka jiya maka sai ya baka kyauta haka zai dinga zuwa yana zagawa ko bai ciniki ba ya dinga isar da wannan sidin ga mutane kun wannan duk dabaru ne na na wa'azi da sauransu da haka wannan shi ne kai abin da za ka a ga shi ba laifi kenan mutum ya haɗa niyya biyu ko uku a kan abu inda duk Allah yake nufi da su Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza a cikin abu ɗaya to ai ne ma yake nuna kaya ma yadda Allah zai iya duka ɗaya. amma da ka ce na istighfarin nan ne domin Allah kuma domin wane ya ga na yawan istighfari to sai a ce aiki ya ɓaci tunda ka sawo wani Allah amma duka Allah ka sa duka biyun Allah ne to kaga ai babu matsala ta Allah ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika na'am eh Hmm. to ba ne aka yi bayani ba ko baka ji bayanin na farautan ba hmm? na jin bacci kai ko